jami'an hukumar hana fasa kauri ta najeriya reshen jihar oyo da osun ta kama motoci goma sha ɗaya dankare da tabar wiwi man girki man shafi tufafi tsofaffin takalmi da dai sauransu a yankin eruwa da ke cikin jihar oyo babban jami'in kwastam mai kula da jihohin oyo da osun alhaji abdulsalam hassan ne ya jagoranci taron 'yan jarida don su ganewa idanunsu ababen da suka kama ah, an kama motoci sha ɗaya ne kananan motoci mun kama sha daya da me da me yake cikin waɗannan motoci wannan motoci an same su ne da da kayan gwanjo da kuma indian hem tabar wiwi kenan tabar wiwi kuma ah, man man girki su ne aka kama ciki hada takalma ma waɗanda aka use shoes waɗanda aka amfani da su waɗanda kullum ana da kuma wannan man shafa irin na medicated na magani wanda yake ba nambar nafdak a ciki duk kuma abin da ba nafdak akwai hatsari a amfani da shi saboda zai iya kawowa ya lalata ya lalata fata ko wani jikin mutum da sauransu shi yasa ma yake ta kokari ta duk wani abin da za a kawo na shafa da sauransu dole sai an samu wannan nabdak namba din a jiki in ba aka ba abin ya zama hatsari a yi amfani da shi to ranka dade yanzu ya za ku yi da wannan tabar wiwi wannan zamu mika ta ne ga wannan komanda ta NDLA ita za ta ci gaba da bincike kuma akan lamarin wato shi man girkin nan da kuma wannan man shafa ba da kuma tufafi ya za ku yi da su anan za mu ajiye abin za mu yi bincike akan sa ko akwai wani mutum da aka kama game da waɗannan kayayyaki a ba kama ba saboda sun kai su cikin daji ne suna ganin mutanen mu sun je sun abu sai suka fita a guje suka idan aka kasta waɗannan kayayyaki da motocin nan suna kai kamar kuɗi nawa e, to sai mun gama lissafi wannan za a abin nan yanzu dai kan ana ta kokari ne tunda yanzu a gaban ku ka ga maka aka fito da su waje dama kun taba kama wata mota da tabar wuwi a kwarai an sha kama muna ba su ndl e masu kula da kwayoyi da sauransu mun sha kama nan ba na farko bane wannan to yanzu wani sako gari ka ga jama'a da zama a kullun a lura duk abin da gwamnati ce kar a yi amfani da shi kar a yi amfani da shi saboda an san illarsa shi yasa ake ga mutane ba wai ana faɗa musu saboda abin nan ba duk wanda ya amfani da shi yanzu ka kamar wannan ma duk wanda ya amfani da shi nan gaba ko da yanzu bai samu abin nan ba nan gaba zai samu zai samu matsala da fata jikinsa Alhaji Abdulsalam Hassan babban jami'in kwastam mai kula da jihohin Osun da Oyo ken ita ko kwamandar hukumar NDLEA a jihar Oyo godewa jami'an kwastam ta yi a lokacin da take karbar tabar wiwi din First Firstly, we will appreciate the customs for a good job, the cooperation we are having with uh, customs. Um, Commander NDLEA a jihar Oyo, uwar gida Omolade Faboyede ta gode wa haɗin kan da suke da su da hukumar kwastam ta jihar Oyo da Osun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.